ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين kuma haƙiƙa mun aika ma kowace al'umma da ta gabata manzo, wanda yana umartar mutanensa da su bauta wa Allah shi kaɗai, su bar bautar wanda ba shi ba, daga gumaka da shaidanu da sauransu. Daga cikinsu an samu wanda Allah ya masa dace, ya yi imani da shi, ya bi abin da manzansa ya zo masa da shi, kuma an samu daga cikinsu wanda ya kafirce wa Allah ya saba wa manzansa bai samu dacewar Allah ba, sai bata ya fada kansa, don haka ku yi tafiya a bayan ƙasa don ku gani da idanunku yadda ƙarshen masu ta manzanni ya zama bayan azaba da hallaka sun sauka a kansu.